أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآئبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. barkanmu da wannan yammaci yammacin asaba yammacin nawa 22 ga watan biyar hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce take da shekaru 1441 muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin arrisala ta ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah cikin yardar Allah za mu tashi a farkon babu na takwas babun fi auqati salati wa asma'iha babin zai karantar da mu lokutan sallah da kuma sunayen kowace da kuma sunan kowace sallah in an hada sai zama da sunayensu su sallolin sallah ɗaya ne daga cikin rukunnan addinin musulunci guda biyar wanda musuluncin ɗan adam musulmi baya cika sai da wannan sallolin bayan kalmar shahada ba abin da ke da girma akan mumini kamar sallah اتفق ulama. malamai na duniya gaba ɗaya ulama ulama'ul na. sun yi ittifaƙi ala anna salata hiya ihda arkanul islam al-khams sallah ita ce ko kuma tana ɗaya daga cikin rukunan Musulunci nan guda biyar saboda ittifaƙi da aka yi akan yarda da hadisin da yayi wannan bayani da kuma lura da tafsirai da suka yi bayani akan ayoyin da suka zo suna bayani akan waɗannan salloli babu ɗaya daga cikin malaman duniya wanda ake kiransa malami a cikin addinin musulunci da ya sassauta a kan sallah sannan ita sallah an farlanta ta a kan kowane musulmi matuƙar yana da hankali hankalinsa bai gushe daga jikinsa ba to sallah ba ta faɗi a kansa ba sai dai zai yi ta gwargwadon yadda halin yinta ya gama daidai da yanayin da yake ciki lokacin da ka kasa yinta a tsaye sai ka dogara da wani abu an yadda ka dogara da wani abu ka yi ka lokacin da ka kasa haka an yadda ka zauna lokacin da ka kasa an yadda ka yi ta a kwance kana iya yin ta a halin da duk kake ciki wanda za ka iya yin ta in a kwancen da hannun dama ba zai yiwu ba kana iya kwantawa da hagu in ba zai yiwu ba kana iya reren in ba zai yiwu ba kana iya rubda ciki mai yiwuwa bayan ka duk ya kwaɗe da ciwo sai cikinka ne kawai kake iya kwanciya da shi za ka iya yi sallah ba ta faduwa kan wanda hankalinsa bai faɗi daga inda yake ba in kaga sallah ta faɗi kan mutum to bai da hankali ko dai ya haukace ko kuma ya suma ko ya mutu ina fata ana gane sannan sallolin nan guda biyar ne aka farlanta wa musulmai bayan su babu wata sallah kafarilla wanda za a ce fardu ainin ce bayan waɗannan salloli guda biyar salatu zuhri wal asri wal maghribi wal isha wa salatu subhi waɗannan su ne salloli na farilla da aka farlanta akan kowane musulmi fil yawmi wal laila a cikin kowane yini da kuma dare sannan malamai duk sun yi ittifaki akan yaushe aka farlanta sallah an farlanta ta a daren da aka yi itira'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wanda Allah Subhanan labi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ilal al-masjidil aqsa daren da Allah ya yi isra'i da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala'ika jibril Allah ya turo shi ke kaje ka zo min da manzo na in ba shi sallah akan ce ungo ga sura kai wa manzo na ya karanta wa mutane yanda ake aure yanda ake azumi yanda ake kaza ta tauhidi ayoyi aka rika saukarwa sallah sai aka ce ya je ya karbo sai da ya je musamman ga shi ga ubangijinsa ubangiji ya ba shi wannan salloli guda biyar lokacin da ya zo kafin kamar hadisin da muslim abin nan bukhari ya kawo ya ce an fede maka kirjinsa an wanke dukkan wani abun da zai iya takura ɗan adam daga fadinka an cika shi da hikima da imani yace sai aka zo masa da wata dabba dabbar ba ta kai alfadari tsayi ba kuma ta fi jaki tsawo sai aka ce maka ya hau shi mala'ika jibrilu kuma suka ce to mu tafi dabbar iya inda idonta ya hango in ta ɗaga kafar ta canza za ta aje tana ajewa kuma suna tare da su jibrilu har aka je baitul maqdis masallacin da kowane annabi ya yi sallah a cikinsa Allah ya bijiro masa da arwahul anbiya annabawa gaba ɗaya suka yi sallah a wajen tare ya zama liman kamar yadda aka faɗa a wani ƙauni sannan suka wuce saman farko jibrilu ya ƙwanƙasa kofar samaniya aka ce man ya ce jibrilu malamai suka ce lalle ne in mai hankali ne aka yi sallama aka ce waye to ya ce abdullahi ko abdurrahman kar a ce man ya ce ana <laughs> waye ka ce ni ne to akwai rashin hankali da jahilci da ƙauyanci a ce kai waye ka ce ni ne to ai kai din ake tambaya dama ai inda aka ɗaga nan aka dawo don haka waye sai ka ce abdullahi in sunanka abdullahi in kuma ruwa kake kawo waye ka ce mai ruwa kaga an gane ko ya zo ko to sai ka faɗi ko inkiyarka ko wani abun da lakabin da aka sanka da shi ko asalin sunanka mala'ika jibrilu kowane mala'ika ya sanci da jibril sai ce jibril ya ce to ai ba kai kaɗai ba ne kai dawa ya ce muhammad ka ji ba ya ce ah, suka ce har an aiko shi ne su tun tabbatar da alkiyama fata kusa har an aiko shi ya ce ai an aiko shi Ya yace madalla marhaban bi maji'in ja maraba da wannan babban bako da ya zo mana yau suka bude kofa sai ga annabi adam a wurin yi masa maraba suka wuce suka je suka ainihin kwamfata ƙofa ta biyu aka yi musu maraba kamar yadda aka yi musu a nan tambaya waye jibrilu dawa da muhammadu an aiko shi to maraba da babban bako haka suka rika yi har suka je sama ta shida sama ta shida sun tar da annabi musa a wajen alaihi salatu wasu annabi Musa ya masa ba, ya wuce sai annabi Musa ya fashe da kuka aka ce me kake wa kuka yake wannan yaro ne a bayana san annabi Musa ya dini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dadewa ko yace amma gashi ya zo ya karbu wa'azinsa zai karbu sabonsa zai karɓi sama da nawa al'ummarsa da za su shiga aljanna sai sun ɗarakawa. Su in ka ji su suna ainihin tanafu a kan alkhairi ne. Ba wai muƙamin da aka bashi na cewa shi ne sayidin mursali na ya shi ne ke damu shi ba. A ce shi ma saƙon da Allah ya bashi mana a ce al'ummarsa fi yawa. Ce amma gashi wannan ya zo a bayana ya fi ni al'umma. aka wuce suka je saman bakwai sai ga annabi ibrahim khalilur rahman ce ma dalla da babban ɗa nur kaliman zo A nan suka wuce yake muka je sidratul muntaha magariyar tukewa ce na ga abun mamaki a wannan magariya ganyenta abun mamaki lafa lafa yayanka ƙwalla ƙwalla-ƙwalla manya-manya gurin ban sha'awa. Ya ce na wuce na je inda Allah ya so in je. Ya ce in je ga sallah guda hamsin maza a je a yi ta yi, kar a yadda a kasa. Sallah hamsin. Eh? sai ya juyo yana murna ya zo wajen annabi musa ya ce ya ya ce sallah hamsin kawai aka ba mu ya ce koma wallahi na riga ka sanin dan adam na sha fama da bani isra'ila ke da yadda kake tsammani Al'ummaka ka ba za su iya sallah hamsin ba koma ka nemi sauki irje ila rabbika fas'alhu tafsir koma ka nemi sauki ya koma ce to ka je an ba ku so arba'in ya dawo yana muna sai kuka biyo ka aka maida shi dawo talatin mai shi dai suka dawo ashirin ya mai shi suka dawo goma ya mai shi aka ce to ga sunan guda biyar ya dawo ce ka je ka nemi sauki na gaya maka biyar sun yi yawa ni ba na ji jiki a ni isra'ila ya ce ka ina jin nauyi amma a ruwayar da shi wannan ya kawo ce ya koma sai Allah ya ce to biyar din nan daga ita na kasta babu sauki ba ƙasa da biyar amma ladan hamsin din suna nan ku je kowace ɗaya a matsayin goma take man ja a bilhassanati falahu asharu amsaliha eh, sai aka rage mana sallolin aka bar mana ladan ladan yana nan a ladan sallah hamsin su kuma suna nan a sallah biyar duk wanda ya zo da su bai tauye haƙoƙinsu ba bai yi su yadda ya ga dama ba to lalle akwai alkawarin samun rahama a gunsa an gane wannan wanda kuma ya wulakanta su ya yi su yadda ya ga dama akwai narkon azaba da yake jiransa to waɗannan salloli su ne salawatul khams allati فرضها الله تبارك وتعالى على عباده في ليلة الإسراء وأن الله تبارك وتعالى يقرل أن تاسو أكم باين سأوانا دري من إسرائيل ما لم يتباب في أوقات الصلاة وأسمائها باب ليكي مغانا أكن لوكتا صلى وأسمائها دسونا ينتا أما صلاة الصبح amma ita sallar asuba kaga ɗaya daga cikin sunayenta falatul subhi qur'an al-fajr falatul wusta wasu duk suna kiranta da haka fahiya salatul wusta mala yace ita ce salatul wusta domin waɗansu malamai sun tafi akan sallar la'akar ce salatul wusta wasu sun tafi akan sallar asubahi ce salatul wusta imam malik yana daga cikin waɗanda suka tafi akan sallar asuba ita ce salatul wusta saboda aliyu na bi talib da ɗan abbas sun tafi akan cewa salatu subhi hiya salatul wusta aisha tana da hadisin da ya tabbatar mata da tabbatar wa cewa salatu subhi hiya salatul wusta sannan su kuma saura suka tafi akan salatul asri ita ce salatul wusta saboda dalilai kowannensu yana da dalilin da ya dogara da shi wanda yake ga wancan hadisan sun fi ƙarfi akan waɗancan don haka sai aka tafi akan muhalli ne na khilafa sallar asuba waɗansu su kira ta ita ce salatul wusta domin aisha ta sanya wani baranta ya rubuta mata mushafi na alƙur'ani yana rubutawa sai take da shi idan ka je kan hafizu ala salawati was salati wusta faqumu lillahi qanitin idan ka je kan wannan ayar ka sanar da ni akwai tafsirin da zan yi abu lokacin da ya zo sai ya sanar da ita sai ka ce hafi hafizu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin wa salati as to shine Imam Malik da shi da ire-irensa suka tafi akan cewa salatu subh kaga wannan shi ma Ibn Abi Zaid al-Qayrawani da yake ba malike ne kaga sai ya ce wahiya ne? eh salatul wusta ya ce fahiya salatul wusta ita ce salatul wusta ita sallar asubahi inda ahli madinati a wajen mutan madina kaga a wajen wasu fa sallar la'asar وهي kuma ita كما cewa تيوى صلاة lura da? wa ƙur'an alfajiri inna ƙur'an fajiri kana mashhuda ana duk malaman tafsiri sun tafi akan sallar asuba ake nufi fa awwal waqtiha irtida'ul fajiri lokacin da take farawa daga lokacin da alfijir ya keto fajr sadiq alfijir na gaccan akwai fajirin da ake ce da shi fajirul kazi alfijir ɗin bogi zai huto ka ga ah! sai ka yi tsammanin alfijir ya yi can sai ya kashe sai duhu ya dawo to wannan ba lokacin sallar asuba ba bayan ya tafi duhu ya dawo to sai kuma alfijir a sai ya bayyana shi idan ya zo mu'taridi shine al-mu'taridi zaka ga ya gitto bibiya ta haske min aqsal mashriqi tun daga eh fi aqsal mashriq aw min aqsal mashriq a wani bugu zaka ga min a wani kuma fi ko domin fi tanubu muhalla min wa min tanubu muhalla fi to anan zai bijiro min aqsal mashiriki rahiban min al’iblati qiblati ila za a ga hasken ya fito daga ƙarshen afa mafi nisan al mashirik gabas daga kan mafi nisan gabas za ka ga ya kyallo yana ta tafiya yana ta tafiya yana mamaye sassanni min dubu abin nan eh, ko min dubul zahiban min al ila dubul qiblati zahiban yana ta tahowa daga ainihin ta inda alƙibla take har zuwa bayan alƙiblar gaba ɗaya ya mamaye hatta yar tafiya hatta ya ɗaukaka sama faya ummul ya gama sassanni duka da haske wannan shi ake kira alfijir aka kira ta salatul fajiri sallar alfijir ina fata ana ganewa to wannan shine farkon lokacinta ketowa alfijir in ya ɗago aka ga haskensa to daga wannan lokacin kuma lokacinta ne har lokacin da gari zai yi haske duk lokacin salatu subhi ne to ita wannan sallah ta su ba kamar yadda اتفق أهل المذاهب الأربعة anna أن وقت ya يمد ila طلوع shamsi. lokacin ka tun daga ketowa alfijir kuma malaman duniya duk an yi istifaki tun daga wannan lokacin lokacin ka ne yardajje yardajje yardajje ba za a ce ka tsallace ta a matsayin ranko ba ila ulu shamsi har sai rana ta fita take zama ranko ina gana ana fata an gane amma ku lura za a kawo mana lokutan ka kashi biyu ne lokacin ka na farko mukutani ne lokacin ka na biyu baruri don haka idan kaɗan makara kaɗan ba ka samu yin ta a mukutari ba ka yi ta cikin laruri to wannan matsalar da ta hane ka ita ce larura a lokacin ta ka yi ta ba lokacin ta ne ya wuce ba lokacin ta bai wucewa sai ne sai rana ta fita wannan ittifaqi ne na ahlul mazahib Arba, arba'a imamu malik imamu abu hanifa imamu malik shafi'i ahmad ibn hanbal duk sun karantar da duniya haka sallar asuba ba ta zama bayan lokaci sai in bayan fitowar rana aka yi ta sai dai sallar tana da lokuta biyu zaɓaɓɓen lokaci da na larura daga lokacin da gari ya yi sha ya yi haske to lokacin ta na muktari a nan ya yi burki sai na laruri ina fata ana ganewa to wayanta ni bi tsulu'iha lokacinta sai ya ƙare idan rana ta fito akwai hadisin abdullahi ibn imran yace anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala waƙo zuri idza zalat ash-shams wa kana dhillu rajuli ka Malam ma lam tasfari eh, ma wa waƙo al-asri ما لم تقر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشمس ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم الشمس wannan shine muhallin shari domin wannan hadisin ya kawo mana lokutan sallan gaba ɗaya wanda malam yake so ya kawo mana ana ganewa lokutan sallar ne gaba ɗaya wannan hadisin ya tattaro ya kawo to muhallu shahid din mu anan kafin mu je kan sauran lokutan din shine min tulu'il fajri ma lam taqlu'ish annabi sallallahu alaihi wasallam yace min tulu'il fajri daga hudowa alfijir lokacin sallar asubahi ne malam tablu isham. matuƙar rana ba ta fito ba matuƙar rana ba ta fito ba ina fata ana ganewa to shi shine anan malam ya ce mana na wa akhirul waqti karshen lokacinta Ali isfaru faifayewar gari ifa gari ya yi faya ya yi kayawu haske ko ina amma rana ba ta fito ba kun gane yauwa to wannan shine ƙarshe shine wa akhirul wakati al isfa waktul Muktari ina fata ana ganewa lokacin ka zaɓaɓɓe tun daga kullowa alfijir har zuwa haske mabayyani Shi ne ƙarshen lokaci shine al al’isfarul bayyin allazi idza sallama min bada hadibu shamsi wanda ana kubuta daga wannan hasken ba abin da ya saura kuma bada hadibu sham sai gudan rana ta bayyana kenan daga nan kawai ba abin da ya rage ake jira illa kullowar rana haske gari ya gama yin haske me ya saura yanzu sai hudowa rana to lokacin kafin ta hudo gari ya gama haske to muku tarin asubahi a nan ya yi daga wannan lokacin kuma lokaci ne na daruri har lokacin da wannan gudan ranar za ta kullo wa ma baina hazaini waqtun wasi'un tsakanin wancan lokacin da wannan lokaci na biyu ta ne yalwatacce waktun wasi'un lokaci ne yalwace a ce dai mutum daga hudowa alfijir bai samu yin ta ba har gari ya sha bai samu ba har rana ta fito bai samu ba duk yalwataccen lokacin nan an samu matsala ba matsala dai kan mai imani wannan lokaci yalwatacce ba zai wuce shi ba ina fata an gane to a ciki wanne ne ya fi a wajen sauran malamai imamu malik shafi ahmad bin suka ce awwalul waqti abu hanifa yake akhirul waqti ma'ana inda al-istirari <laughs> to shi kuma a lokacin ya fi so idan gari ya waye idan alfijir ya fito a bashi ya dan aske ya dan fito kafin shi ya fi shi a wajen abu hanifa amma sauran nan duka lokacin da alfijir ya fito ya dago aka tabbatar da eh shi ne to shi kenan a yi ta daga wannan lokaci su suka kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabin yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mana sallah mu fito daga sallah mata suna lullube cikin gina, cikin ainihin lullubinsu har ta yadda in tana tafiya ba za ka gane kowaye ba saboda sauran duhu suka ce to wannan shi yesu sauran kuma suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah in ka fito ka harba kibiyar ka za ka ga inda ka faɗi sannan eh eh magarin ko sannan kuma yakan mana sallah mu fito muna hangen ko ina muna gane kowa har ma in kai haka kana gane waye kusa da kai can da aka koma kuma ba ka ganewa an gane wannan to suka ce shi abu hanifa shi kaɗai ne yake wannan lokacin shi ne to amma annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ba da zabi to shi abu hanifa sai yake shi ya zabi wannan din wani bawan Allah ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi kalla aka gama sai ce menene lokacin sallar asuba sai yake ce maka kun sai washe gari ya fito farkon lokacin da alfijir ya keto da alfijir ya keto sai aka zo aka yi sallah aka gama bai ce maka komi ba sai washe gari kuma da alfijir ya keto ya ki fitowa sai da haske dan fito sosai sai ya fito sai aka yi sallah ya ce ina ne tambayar lokacin sallar akuba ya ce ha ana da ya rasu lamba ya ce gani nan ya ma aikin Allah ya ce to ma baina hazaini waqtun wasi'un tsakanin lokuta biyun nan da kaga nayi da na farko da na biyu lokaci ne wata ce duk wanda ka yi ta a ciki ita ce kun gane wannan to shi abu fa sai dauki na biyu saboda me saboda laruri ya fi rashin laruri yawa yake gani an gane wannan saura kuma suka ce a awwalul waqti don an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene ya fi sai ce as-salatu fi ala waqtiha eh ba kamar mutum yayi sallah akan lokacinta to su su imamu malik sai suka tafi akan wannan a farkon lokacinta to ala kulli hali dai tunda manzon Allah ne ya ba da wannan kuma yayi haka saboda ya san yau da kullum wani lokaci sai a yi ta a farkon lokaci sai a yi karatu watacci wani lokaci a yi ta a kurarren lokaci ko duka kuma lokacinta ne sahabbai suna kallo ya fito aka yi sallah bai ce komai ba washe gari kuma sai ya ki fitowa a wannan lokacin sai dai jinkirta sannan sai ya fito sai ce to lokutan da kuka ga nayi guda biyun nan su ne lokacin sallar asubahi wanda ya yi ta farkon lokaci ba abun zargi ba ne wanda ya yi ta na biyun nan da na yi ba abun zargi ba ne ana fata ina fata ana ka karatu to Allah ya taimake mu shi yasa malam yana tafiya da waɗannan hadisan sai yace waɗannan lokaci eh ba sai yace yace mana waqtul waqi'un lokaci ne yarwatacce kaga zai tafi akan abin da Imam Malik ya tafi akai yace wa afdalu zalika awwalu amma wanne ne yafi babu kamar a yi ta a lokacinta kun fahimce shi babu kamar a yi ta a lokacinta wa waqtu zuhuri lokacin azhar fa idza galat ash-shams rana ta gusa min kalidis sama daga zuciyar sama daga hantar sama daga tsakiyar sama in ka dan goce tsakiya ta karkata inuwa ka ta goce inda kake ta kauce ta koma gabas to lokacin asahar ya yi wannan ne farkon mukutari wa zillu kowace inuwa ta ɗauki karkata shine aka da zillu fizziya kowace inuwa ta ɗauki ƙaruwa a ziyada ƙaruwa kaga lokacin da ta karkata za da inuwa tana ɗan tana ta tafiya ranar inuwa kama tana ta tafiya tana ƙaruwa tana ƙaruwa har lokacin da za ta zo ta yi daidai da tsawonka to mukutarinta sai ya dakata a nan wa yustahabu an tu'akkara fi saifi in lokacin bazara ne ana so a jinkirta ka ila an yazi da zulla kulli shay'in rub'u har sai inuwar kowane abu ya karu ɗayan bisa hudu. Ba da zillin lafi zarar alaihi shamsu, bayan wannan inuwar da rana ta karkata ta kanta, lokacin da rana ta ɗan karkata, akwai inuwar da kake ganin kana so ka taka ta ba za ta taku ba. To bayan wannan sai an samu rubu'u tulika, rubu'in tsawonka. in ana cikin hunturu abin nan bagara ana so a jinkirta ta haka kar daga rana ta karkata kawai a ce ka tsama a ai jinkiri har ranar ta karkata ta inda inuwar ka za a samu rubu'in tsayinka ina fata ana ganewa to wakila inna ma yustahabbu zalika fil masajidi liyijraka nasu fara. an so yin hakan ne fa a masallatai saboda mutane su samu sallah kakan lokacin bazara rana tana da zafi mutane suna cikin inuwoyi yawanci za ka ga in aka yi sallah a farkon mafutari waɗansu da yawa suke rasa azahar To idan a masallatai ne an so a jinkirta ta ta inda masu zauwa masallatai kowa zai samu dama ya halarci wannan sallah ya samu wannan ainihin falala ta salatin jama'a. Wa amma rajulu fi kafati nafsi amma mutum shi karan kansa keɓe fa awwalul waqti afdalu lahu farkon lokaci shi yafi masa. a ganin su su waɗannan malamai da muka lissafa ɗazu amma abu hanifa ya ce ko kai kaɗai ne ka sallace ta a matsayin ka ɗan yi ƙari ka kauce wa tsakiyar ranar nan ta farkon karkata lura da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakila an ce amma fi shiddatil harri فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم shi yana gani Tunda da an ce fiskaifi yaushe ne fiskaifi inda shidda filharri don haka ka jinkirta ta ko kai kaɗai ne amma su ma suka ce in fiskaifi din ba tsananin zafi a jinkirta a masallatai amma kai kadai za ka yi sallah wa za ka jira ka yi sallah a farkon lokaci shi kuma ya ce ko ma kai kadai ne ka jinkirta amma in zafin ya yi tsanani shidda harri ka san akwai alharru akwai shidda har to inda shidda harri a lokacin da zafin ya yi tsanani fal afdalu lahu abinda ya fi wa masallaci an yubri da biha ya sanyaya ta ya ɗan bar ranar kaɗan, yi sanyi tukunna kaɗan wa in kana wadahu ko da shi kadai zai yi sallah li kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam abridu bis salati ku sanya sallah fa inna shiddata al harbi sananin zafin rana min sayyi jahannam yana daga hucin jahannama jahannama ta kawo kukan gun ubangiji kamar yadda ya tabbata a hadisi ta ce ya a akala ba a gai a bana sashe na na cin sashe a saba mun a ɗan rika buɗa min in numfasa ina cin juna na wani bangare na cin wani bangare saboda bala'i ita kanta bala'in nata ya ishe ta da bala'i sai aka ce to an baki numfashi biyu a shekara lokacin bazara za ka numfasa ka ji wata iskar in ka taso kamar kusa da wasu wuta kake lokacin funturu kuma in ta busa wani wurin ma har busar da taki take yi ka ji an ce jaura ta wuce wannan hucin jahannama ne hucin gefen zamharir shine ke zuwa da sanyi fucin gefen ainihin tsayir inda kuna yake nan yake fitar da zafi domin jahannama tana da nau'i biyu akwai gefen zamharir akwai gefen jahim to gefen zamharir shi kankara ce kawai kandarar da mutum yake wayyo zafi wayyo zafi kuna son sanyi sai a watsa tsoro sai su kandare su ta kuka wayo sanyi wayo sanyi tsari sai a maida su shahidi ba sauki wani ya yake wai nan wajen da ake kone sharifai ne in aka saba, a wuta a kai wuta ta yi ta yi ta shi suka gagare ta sai a kai su jamfin <laughs> zama yi da jahannama to kadi sharifi ne kai su jahannama in dai har mutum sharif ne kuma ya kai me zai kai shi jahannama har ta gagara kai shi zamari eh? Allah ya zauje so hmm? wa akhirul waqti an yasira zillu kulli shay'in karshen lokacin ta shine inuwar kowane abu ya zama mislahu ba'da zilli nisfin nahari inuwar kowane abu yayi daidai da shi bayan wannan inuwar zama tsakiya lokacin da rana ta zo tsakiya akwai inuwar da tana son taka ta ba ta takuwa ta ɗan goce ka kuma ba gocewa ba to bayan wannan sai an samu tsayinka an ce idan da za ka taka taku bakwai kaga inuwar ka taku in ka taka taku bakwai sai ka dawo ka tsaya in kaga inuwar ka ta kai gurin to shikenan karshen azhar idan ba kafar ɗan adam ta wuce al'ada ba to kowane kafar ta kafa bakwai daidai da tsayin sai ka gwada kaga kafar ka ta wuce al'ada ko ko tana daidai da al'ada in ka taka bakwai ta ga rawanka ya tsara haka ko ya kasa to akwai ɗan miskila kaɗan na jarrabawa haka mai suka shi eh to wannan shine ƙarshen lokacin azzaha daga wannan lokaci ne kuma za a shiga la'asar wanda insha Allah sai darasi na gaba wannan lokuta yana da kyau mu rika kiyaye su su na dauri ba da agogo suke kula ba suna kula da lokaci sannan kuma lokacin suna kula da kowane lokaci ba sa zargin ka akan lokacin sallah matukar wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah a cikin irin wannan lokacin kun gane wannan sannan kuma a ainihin asali liman ba a so ya a kan lokaci ɗaya ba tak bai yi koyi da sunna don annabi sallallahu alaihi wasallam bai aje lokaci ɗaya ba don annabi ya fi agogo iya lokaci in dai agogo ne ba fi manzon Allah ba don yana iya ya zo kullum ko sakon bai karu ba amma yakan yi saboda al'umma su koyi wani lokaci azahar ya yi ta da wuri wani lokaci ya jinkirta ta wani lokaci isha'i ya yi ta da wuri wani lokaci ya jinkirta ta har ma isha'i wata rana duk wasu sun yi bacci umar ya yara sun yi bacci mata sun yi bacci ya lalla sai ya fito Yace ba don kar in kuntata wa al'umma ba da wannan shine lokacin da ya fi a riƙa yin isha'i eh? to don haka talla kowace tana da yalwataccen lokacinta mamdudi hatta magariba da za mu je a kanta wanda aka yi laha illa waqtun wahidun kun gane ko ba ta da wani lokaci sai lokaci ɗaya ma'ana baya daɗewa daga al'ahamar din nan wanda ake ce masa shafaki ya koya ita shi kenan to ko ita idan aka kira sallah ba daga kiran sallah kawai illi man yana nan ko ba kowa ko biyu ko ku uku kawai ku kama ba ku dan jira jama'a don lokacinta baya karewa a sai alfiji wannan jan abun nan ya kura to daga nan kuma an shiga larurinta ita tana da laruri mai tsawo ni nan ne kuma farkon lokacin isha'i duyan wannan shafakin ja da rana take ragewa wanda gezar rana take bari a baya bayan ta yawan wannan jan yana ɓacewa isha'i ta yi magariba kuma mukutarin ta ya wuce na fata ana ganewa to don haka yawanci za ka ga malamai suna ta jan hankalin mutane akan a riƙa rage zafin kai akan lokuta wani idan ya ga takardar nan ta kalanda wanda aka kawo in ka kauce kawai sai ga sabar ma sunna ma kwata-kwata in dai ka kaucewa lokacin da aka sa kalanda to kai baka san ma me kake ba a jini baka waye ba har yanzu baka san lokaci shi kuma idan da za a kwatanta maka lokacin da shari'ar ta zo da shi ba zai gane ma alfijir din ba alfijir din kanka bai san shi ba wanda kuma ya kamata musulmi duka ya tsaya ya karanci alfijir mai kyau don ya san shi ya san ina yake in ya fito kar a ci abincin ana azumi ko da shauransu to don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gabda kaka ne saukallahu tambaya ne akan abin da kan ya shafi sallar dai amma sallar juma'a sai hmm. mutum ne akwai matsayin da zai kai shi ya wuce je sallar juma'a sai ya wuce kawai ka je kai ne, sallar shi kamar zai je ba. to ban san wannan matsayin ba kam sai dai na kafurci idan mutum ya kai matsayin da har ya kafurcewa abinda shari'a ta tsara sai ke shi yanzu ya wuce sallah akwai domin akwai waɗanda suke wuce sallar ma kowace in an taba su ce su ba a nan suke yi ba eh, a ka'aba suke yi kafin ku dawo har sun dawo wai a ka'aba suke yi eh? wai kuma ba kun yi arwala kun tafi wai bayan kun tafi yaje har ya yi sallah ya dawo to kafin nan ma lokacin sallah ya wuce a kaba eh ya manta kafin mu tafi juma'a nan su suna kokari la'asar eh to la'asar ka yi a kaban ko juma'a lokacin da ba muke tafiya juma'a muka barka muka da muka kace mana wai bayan kun tafi ni na je kaba to su kaba lokacin ai la'asar ake eh to yanzu awa biyu bayan an yi sallar juma'a da awa biyu kai kuma ana kuma ma ba awa biyu ba su ba sai biyu ta yi suke yin sallar su ko biyu ma an gama yi an gama kafin biyu kai kuma a nan sai biyunmu na nan muna tafiya irin da gudu-gudu ko za mu samu eh, a yanzu an fara hudu ba wai muka bar wai kai bayan mu kaje ka ba ka dawo kuma wai a ta yau juma'ar a ta wuce yi sanda muka tafi duka karama kallon <laughs> eh Allah ya tsawar to don haka ni ban san matsayin da mutum zai kai ba a ce sallah ta faɗi kan san malam Musa ban taɓa samun wannan matsayin ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya duniya yana sallar juma'a in dai matsayi ne nan ne matsayi ya kare ko haka ne su abubakar da sauransu duk sahabban nan ba wanda ba a kan cewa sallar juma'a wajibi ne akan kowane musulmi sannan kuma idan nudi ila salati eh fasa ila dhikrillahi wa zarul bayt zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna ku tafi ku bar komi in kun ji an kira sallar juma'a ku je ku yi zikirin Allah wannan shi ya fi muku alkhairi inda kuna da sani inda akwai sani tare da ku da ku je ku gabatar da juma'ar ku da wuri daidai lokacin da kowa yake yi a inda kuke ba wai ku bar mu mu tafi mu dawo ku ce ku kun yi a bayan mu Allah ya taimake mu don haka sallar juma'a zikiri ne babba ya yi daidai da tambayar da malam Muhammadu ya yi ɗazu wai suna magana da wani bai je juma'a bane ko ya aka yana ta harkokinsa sai da lokaci ya yi da la'asar ya ce zai tafi zikirin juma'a ya to <laughs> ba ku zuwa juma'a sai ku je zikirin juma'a ya ce ai shi da ya rasa zikirin juma'a gara ya rasa juma'o'i to ya manta menene zikirin ranar juma'ar din wannan sallar ita ce babban zikirin ranar juma'a da Allah ya saukar mana alkur'ani suratul juma'a zanudiya lissalati min yawmil jumu'ati fas'au ila maza ila zikirillahi sai ka ce ba za ka je wannan zikirin lahin ba amma za ka je zikiri fulan zikirin fulan zikirin wani da ya tsara ya fi maka zikirin Allah da ya saukar domin wannan zikirin Allah ne ya saukar da shi min fauki sabbi samawa zuwa ga manzonka yace kuma a gaya wa duniya duk inda kake in dai har kai ba matafiyi bane ba ba bawa bane ba mace bane ba karamin yaro ba to in an kira sallar juma'a ka bar duk abun da kake shagon ka rufe in aka kira sallah liman ya zo aka kira sallah duk abun da ka da haramun ne cinikin duk abun da ka saya haramun ne cinikin da wanda ya saya da wanda ya sayar duk sun yi haram in dai har an riga liman ya hau mimbari komi kake rufe ko da kun shirya ciniki na sayar ka sayar min eh na sayar ma sai ana gudu ba ku yace a to rike kuɗin ka mun dawo duma sai ka zo ka bani ba don a lokaci in ka karɓi kuɗin ka ba su kayan to haramtaccen ciniki ne in akwai ba a karin musulunci a kusa zai fisga kayan fisga kuɗin ya maida wannan kuɗin shi ya jefa ma kayanka ya ce kun aikata haramu ku tafi masallaci Eh? ko an ce wa zarul bai ku bar saye da saidawa shine albayu fas'au ila lahi ku tafi wajen zikirin Allah a ce zikirullahi afdalu min zikirin fulani zikirin Allah ya fi zikirin wani to shi kuma yace wannan zikirin da aka shirya muku aka ce shine zikirin ran ya fi zikirin da Allah ya shirya yake shine zikirin ran juma'a me tambayar ka ai kowaye yake sai da abu in an riga lokacin juma'a yayi matukar lokacin juma'a ne garin kuma akwai juma'a to an haramta ciniki rufewa ake yi lokaci yana yi za a tafi juma'a manajan zai sa a kulle sai an dawo sai a gane gidan man musulmai da gidan man da ba na musulmai ba don haka masu gidajen mai da masu yara masu a shaguna don Allah ka kula da to zan tafi masallaci eh, ko eh, sai ya aje yaro a rumfa sai ya gama ce maza ka je ka yi azhar ba na son tuni na kai ka je ka je ka yi sallah kuma a gama eh wai kuma shirmen kai kai da dadewa kawo kuɗin wai kuma ga kuɗin da aka yi a lokacin ana juma'a aka yi wannan kuɗin sai ka karɓi kuɗin kana marfada kai sauri ka je ka yi sallah to ko sallar azhar ne lokacin da za ka tashi sai ku tafi da yaron ka duka rufe shago mu tafi masallaci ba wai tsare mana in sallah in dawo kai kuma ka je ba eh, hmm. ku je ku yi sallah duka sai ku dawo sai ku bude lokaci in ya yi kawai an san da shago yanzu fa a rufe in dai garin na musulmi ka je saudiya ka gani <laughs> akwai malaman da suka yi sassauci fata ce na eh ya maka ciniki shi waye eh ba za ka bar mar kudin ba sai ka karbi kudin ka kai kai kai don ba kai kai ba kuma baka sa aka yi ba kuma an ka bari haƙƙin ne sai ka karba eh amma sai ka ce wani ni daga yau fa in na tafi juma'a ko an zo yin kayana kar ku sayar yawwa ko an saya kar a sayar sai na dawo sai baka yadda da mu ba sai ce a'a ban yadda da sabon Allah ba don Allah ya ce wai zani wani yi salati min yawmin min yawmin jumati fas au ila zikrillahi wa darul bay a bar yi a bar yarwa eh musulman ne a yawanci suke yi kaga nan ba zai ce ka zarge ki wai do ko don zai sayar ya boye ba ne ba wai don za ka sayar ka boye ba na hmm. eh. eh ku idan lokacin ku yayi aka kira sallah masallaci inda kuke kuka ji an kira liman ya zo to wannan gaba ɗaya kai da ka yarda da wannan lokacin lokacin sallah ne to ya ya kure kuma amma kowane masallaci ne ya fara kira liman ya hau in dai har a lokacin da juma'a ta halatta a yi aka yi to ya kamata kowa ya gani. domin musulunci ɗaya ne kuma kiran sallar juma'ar ta Allah aka yi duka ba wai ta wani mutum ɗaya ba an gane wannan waɗannan lokuta da kuke gani wani wai ya yarda da wannan lokacin da yarda da wancan ba duka tsabari ba don Allah bane ai wannan idan muka yi akan lokaci mun goyi bayan yan Izala. ko to kaga wannan ba wai maganar izala ba ga ta a muna karanta kafin a kafa kungiyar izala dama akwai shi a izala nan baka je ne izala ba don a cikin masu furu a duka yana daga cikin kudama da shi yasa aqidar ma kake jin ka daidai da aqidar sahabbai daɗaɗɗen mutum ya daɗe da yin wannan lissafi to amma ga lokutan ya zana mana sannan kai yanzu ka ce a'a wannan lokacin na yan izala ne ko har yanzu suna sallar karfe ɗaya da rabi ko sai biyu ta cika cin. Mm. to ina ne aka ce maka karfe biyu ko ɗaya ko ɗaya da rabi lokaci aka ce rana in ka karkata ta yi daidai wuri kaza in ka kalle ka da ido baka sunkuya ba baka ɗaga ba lokacin la'asar ne in ta yi sanyi mukutari ya ƙare in ta ɓuya sallar la'asar ya wuce in ta ɓuya kuma magariba ta shiga shafaƙi in ya ɓuya isha'i ta shiga me ne to me matsala eh eh a da yawa za ka ji daga an yi magariba lokaci guda kawai sai ka ji ana kwalla kiran sallah sai ka ga ga shakal kuma ba a kiran sallah in ba lokacin ta yayi ba sai sallar asuba a asuba ne kawai aka yarda kiran farko a yi ka don lokacin da yi ba amma shi kira na biyu ba a yi sai lokaci ya yi, sai in an ga alfijir sai a yi kira na biyu to isha'i ba a yarda a kira ka ba shafaki bai goya ba sai an tabbatar da shafaki babu sai a kira ta don ba a kiran kowace sallah sai lokacin da ya cika Kit, an gane ko kowace sallah ce sai dai sallar asuba shafaki ya koyo ko wai yi mun haji sai karfe kafa sauran fada muke sallah dole sai wannan lokacin. wannan kuma ittifaqi aka yi saboda jama'a su samu su hadu tunda an yi ittifaqi kuma sai a cika alƙawari kun gane wannan amma idan liman shi ne yake shigowa to duk lokacin da ya shigo matukar lokaci ya yi a lokacin za a yi ta koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zai shigo da wuri wani lokaci kuma jinkirta sallar isha'i don sallar isha'i jinkirta ta ya fi yin ta da wuri kun fahimci wannan ba kamar sauran salloli ba ita jinkirinta

su ne wanda ka fara yin su cikin wannan riga to duka za ka biya su kamar yadda malamai suka ce za ka duba wannan najasar wani lokaci kake tsammanin ta same ka rigar nan a wanke na kata kuma wannan najasar ina tunanin irin najasar nan a lokaci ka gane abun da na je kaza ka kaza a nan ya same ni to daga wannan abun zuwa yanzu sallah nawa kai daya to ɗayar za ta rana banda waɗancan salloli da suka gabata kafin kan je inda kake tsammanin nan na duka sallo in biyu ne ma ku za ka rama in kuma dama rigar ka barta kana tunanin inda ka ta nan a nan ka samu na jasa sai ka saka ta to duk sallolin da yi da ita su ne za ka rama in har tsautsayin gani ya sa ka gani amma idan da ba gani ba kuma shikenan sallar ta yi a tsautsayi ne mana kuka ya sai ka biya idan da ba gani ba ba ka da komi da sallar ka ta yi eh. wa alaikum wa rahmatullah eh. wanda duk hankalinsa baya nan sallah ta wuce ba zai biya ta ba Eh iya wanda ka farfado a cikinta ita za ka biya yanzu idan mutum ya farfado malamai suka ce sai aka mar tiyata sai ya farfado yanzu zai yi magariba zai yi isha'i don magariba aka ce muku tarinta ne ya wuce darurin na nan amma azhar da la'asar kuma shi ke sun wuce ka gane ba a ce ya biya su ba eh. a sai ah, eh, farfado ba yi ka farfado a mahaukaci kana ta surutu a'a ba shi ne ya farfado ba ba ka ji ana cewa mahaukaci in ya warke in ya farfi lokacin da yake hauka ba surutu yake ba kai in aka yi maka tiyata lokacin wasu in sun farfado take suke farfadowa da hankalinsu wayansu kuma in sun farfado su kama faɗe-faɗe ko wai an ce za a mun tiyata wai yau za a mun ne ni ba na son irin wannan ba gashi gashi yanzu bari ka gani in muka tashi daga nan in bari sai ina je na ai sai sai na ci ubansu ba ku duka kawo wannan bala'in ba yarin ka faɗe faɗe kenan to wani kuma za ga ya farfado da farfadowarsa da faɗin kalmomi masu kyau duk ɗaya to lokacin da ka farfado kana ka surutai kana ka surutai yanzu ka farfado dai ko to kana ka sururi ba ka san inda kake ba har aka yi isha'i har alfijir ya fito bayan alfijir ya fito sai kai aje ne shi sai kuma kace wani wai ya ake ne ce ta a cikin makarci Allahu akbar har an yi siyasa har san ma an yi ba sai an yi sai yanzu kan falla a ba za ka yi a wancan da suka wuce kana surutu ba ka da hankali an gane wannan yauwa صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وعلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا واهد اولادنا وذريتنا كل السلام توفنا مسلمين واجعلنا بالصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين